This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Sai ko gidan rediyo amfani ko sarauniya FM ko fara ko nomar FM da Dalol FM murya Arewa a jamhuriyar Nijar. Ana kuma iya sauraron kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne daga washington dc tare da aliyu mustapha sokoto ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen ma daidai wannan lokaci kafin jin abin da ke tafe ga aliyu da kanun labarai to alhaji shugaban kasar sudan ta kudu ya tarwatsa gwamnatinsa baki ɗayanta ya mata garan bawul ya kori kowa ciki da mataimakinsa da mukarabansa duka sannan babban kwamandan sojojin ƙasar misir kuma so yake jibi juma'a kowa ya fito a gangami a fuskanci abin da ya kira masu ingiza da tashin hankali da ta'addanci bayan haka rahotanni daga rasha na cewa ba amurkin nan da ya makale a cikin jirgin wato filin jirgin saman moscow da ke can rasha din mai tona asirin amurka ila ya samu kafar fitowa daga wurin to madalla bayan labaran duniya za a ji rahoton zaman tattaunawa da manyan jami'ai suka gudanar kan batun zaman lafiya a jihar filatin najeriya da wani rahoto kan martanin da ake samu daga 'yan najeriya game da ziyarar neman shawarar da gwamnonin arewa suka kai wa tsaffin shugabannin najeriya da kuma karatun alkur'ani mai tsarki sannan kuma a ji shirin himma ba ta rago da ra'ayin masu sauraron mu amma yanzu kam sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya tukuna. To jama'a barkanku da wani ga labarin cikakkun su. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi wa gwamnatin shi wani gagarumin garan bawul. inda ya kori mataimakinsa da dukkan ministocinsa har ma da shugaban jam'iyyarsa da ke mulkin wannan ƙasa wannan matakin da shugaban ya ba da sanarwar shi a wani mataki ne da ake ganin kamar na dokar soja yana zuwa ne daidai lokacin da ake cewa ai shugaban yana fuskantar jayayya daga wajen wasu mukarabansa da kuma raɗe-raɗen da ake na cewa shi mataimakin nashi da ya cire a yanzu wato rick Masha yana niyyar ya fito ya tsaya takarar shugaban ƙasa Allah kan zaɓen shekarar 2015 da za a yi. to sai dai ministan watsa labarai na sudan ta kudu din wanda shi ma an kore shi wato mariel benjamin ya ce ai bai kamata sanarwar wannan garan bawul ta bada mamaki mai yawa ba I think the whole country was expecting a reshuffle Ya ce, ina jin damar duk ƙasar ta ran cewa za a yi wannan garan bawar ba abun mamaki ba ne tunda ai ko jaridu sun daɗe suna faɗa cewa hakan za ta faru. Sai dai ba wanda ya san fasalin da garan bawar ɗin zai ɗauka ne kawai. to ko da yake shi shugaba kir dai bai ci ga wanda za su mai gurbin mutanen da ya kora ba minista benjamin ya ce yana sa ran sababbin ministocin da za su shigo nan gaba za su hada har da wasu daga cikin wanda aka sallama din babban kwamandan sojan kasar masar janar abdul fata asisi ya kira ga jama'a da su fito su yi gagarumin gangami jibi juma'a domin a fuskanci abin da ya kira masu 'yan gizaƙi da tashin hankali da ta'addanci a yau ne yake wannan kira a cikin wani jawabi da ya yi ta tashoshin talabijin na ƙasar tun dai daga lokacin da soja suka kifar da gwamnatin tsohon shugaba muhammad morsi ƙasar ta misra take ta fama da tashin hankali ko da yake sojoji sun girka wata sabuwar gwamnatin riƙon ƙwarya da aka bai wa aikin sake fasalin kundin tsarin mulkin ƙasa da shirya sabon zaben wakilan majalisar dokokin tarayya da na shugaban ƙasa har yanzu magoya baya bayan shi shi shugaba morsa ɗin suna ci gaba da yin watsi da sabuwar gwamnatin da kuma nacewa kan dole sai an maido da morsi akan kujerarsa to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka ne a washington dc rahotannin kamfanin dillancin labaran kasar rasha na cewa an baiwa ba amurka nan da ake zargi da laifin tona asirin gwamnati amurka wanda ya makale cikin filin jirgin saman moscow na rasha din wato edward snowden wasu takardu da za su ba shi damar fitowa daga filin jirgin kuma har ya shiga cikin rasha din yayin da yake jiran amsar bukatar da ya nema ta neman mafaka daga hukumomin ita rashar a cikin watan jiya ne dai snowden wanda tsohon dan kwangilar ayyukan leƙen asirin ƙasa ne na amurka ya fallasa asirin yadda hukumomin leƙen asirin amurka ɗin suke bin ƙiyar waɗanda suke nema a cikin asiri tun da ya bar hong kong yau kamar wata ɗaya kenan chip yake zaune a cikin filin jirgin saman moscow inda daga nan ne yake ta neman ƙasashen duniya su ba shi mafakar siyasa domin ya samu ya kaucewa fuskantar shari'a na laifin leƙen asirin ƙasa da zai iya fuskanta a amurka sai dai shugaban rasha vladimir putin ya ki ya yi abin da shugaban amurka barack obama ya nema na rasha ta kori snowden daga ƙasarta akalla dai akwai ƙasashen nahiyar kudancin amurka guda uku da suka hada da venezuela da bolivia da nicaragua da suka yi wa shi snowden ɗin ta yanzu ba shi mafaka hukumomin ƙasar indonesia kuma suna ci gaba da neman mutanen nan da suka nutse bayan da wani jirgin kwale-kwale shaƙe da 'yan gudun hijira ya kife a yankin jaba da ke kudu maso yammacin ƙasar jami'ai dai sun ce zuwa yanzu an samu nasarar tsamo mutane kamar ɗari da ransu ko da yake kuma an samu akalla gawawwaki uku da suka haɗa da yara ƙanana biyu sannan kuma akwai mutane da yawa da suka salwanta hukumar tabbatar da lafiyar ababen sufuri a teku ta kasar australia ta ce a jiya talata ne wannan jirgin ya baro wani ƙauye a indonesia da zammar tafiya zuwa tsibirin kasmenti da ke can australia amma kuma sai jirgin ya kife kuma ya nutse a lokacin da ya fuskanci wata iska mai karfin gaske wadda ta rinka fitowa daga gabasci wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun ce su 'yan ƙasashen iran da iraq ne wasu kuma suka ce sun fito daga ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar asiya ne to babbar kotun kolin kasar pakistan ta canja ranar zaben shugaban kasar ta kuma umarci hukumar zabe da zaben da cewa aishi zaben ran talatin ga watan na yuli maimakon 6 ga watan agusta da ake son shi a can da ana sa ran cewa hukumar zaben za ta yi aiki da wannan umarni na kotun sai dai a pakistan zaben shugaban kasa ba a waje ake yin shi ba yan majalisar dattawa da na wakilai da kuma na larduna guda hudu suke yin shi To labaran duniya ke naka saurara daga sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc rundunar tsaro ta musamman a jihar Filatin Najeriya ta shirya tattaunawar fahimtar juna tsakanin matasa domin hakan ya taimaka wajen samun zaman lafiya. Zainab Babaji na da ci gaban wannan rahoto daga Jos. Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta shirya taron sasantawa tsakanin matasa da ke da sabani da juna a ƙananan hukumomi shida da ke kudancin jihar ta Plateau. Da yake buɗe taron sasantawar, kwamandan rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo Janar Henry Ayola, ya buƙaci matasan da su gafarta wa juna su kuma yi alkawarin za su zauna lafiya. Na tattauna da wasu daga sassa daban-daban na yankin don jin halin da ake ciki da kuma hanyoyin da za a samu zaman lafiya. Sunana Musa Ismaila Lamba, ni ne shugaban matasa na wase. Gaskiya abubuwan da yake kawo tashe-tashen hankula a yankin mu wase yanzu shine duka lokaci da aka ce an sa wani doka, kada wani ya sake sangoman wani. sai kasance su abokan faɗan wato mutanen taro su ne za su sake kai hari su sake mai da hannu agogo baya to amma gaskiya ya sha faruwa kuma hukuma ba sa yin kamar yadda suke nufi in muka taso daga nan za mu je mu gargaɗe mu. ga abubuwan da aka yi yau na alkawarin cewa kada wani ya sake zaman sanadi na zubar da jinin wani suna na karnak domla daga kadarko youth chairman na kadar maganan hari ba mu haɗa kai da wayansu domin rigicin nan ya sa kowa ya bi inda yake ya zauna kowa ya kai atar da zai kai ma kan shi ne zai kai ma wanda suna gaba da shi zaman lafiya kan dai ya kamata jami'an tsaro su sa karfi da yaji su nema hanyoyin da zai kawo zaman lafiya mu a ta bangaren mu da an kiretin sarauta gwamnatin yanzu sun ce ya kamata sarautar da dan saya so ba mu san dalilin ba amma muna roko dai shi gwamnan ya ba mu yancin kamar yadda an riga an bayar sunana mai kano abdullahi yusuf sakatare na meti yalla na wasai su kabila taru da magana satan sanu ya zama su kama wifon ne da su sabi makama a wurin su dinga atakin mutane mu so suna inda mutane suna kiwo sai ka sun je sun kore sa sanukai fita na daya shine ga kamata jami'an tsaro su dauki hukunci akan duk wanda ya yi laifi don muna ganin cewa su za a zauna a yayi rijijjina da mutane cewa a zauna lafiya kuma za a zauna da musu gabanni zai faɗa mutane su zauna lafiya sai mun je mun zauna shiru muna gan muna danna mutane mu sai sai saka mana attack don zaman lafiya nan ba tare da zaman lafiya ba za a yi karatu ba ba za a yi kasuwanci ba ba za a yi eh, sa tutura ba za a ci abinci ba saboda haka shugabanni su faɗa zama masu gaskiya To sai dai a daidai lokacin da ake gudanar da taron ne aka samu rahoton wasu barayin shanu su ɗari sun kora shanu ɗari biyar daga ƙauyen Longville a ƙaramar hukumar Shandam. Wani da ya buƙaci in ya sunansa ya shaida mun yadda lamarin ya auku. Barayin sun diba kuma barayin sun kai ɗari da wani abu with sophisticated weapon. Sun diba suna daidai bayan Longville. Wani kawai na kira shi wangwami suna daidai wurin da su fere shanu kai ne. Kakakin rundunar tsaro ta STF, Kaftin Salisu Mustapha, ya tabbatar da cewa ana nan ana kan bin sawu don gano inda shanun suke. cikin kashi ɗari na cikin dabbobin da aka sata za a kalla muna iya bugun kirji a ce an kama an recoverin kashi 75 a bisa 100 wanda kuma alhamdulillah ka gari an ba za a ce ba a yi nasara ba kwata-kwata kuma haka su ma jami'an miyar Allah da suke wajen ba su kare ta wannan magana ba saboda sun san ya kokarin da aka yi akan a halin da ake ciki kuma an sake kai hari a ƙauyen kumbur da ke karamar hukumar wase inda aka kashe mutum guda kamar yadda wani ganau ya shaida mun sunana bsd sardauna dogo ritaya ne kuma pastor ne a nan kotun cc na nan kumbur abin mamaki yau muka waye gari da safe wajen karfe sha daya muna na na yaran mu kuma tafi shukin dawa gona na kusa kusa da suna ke kila lowa belawai na nan kumbur karkashin lokal gwamnati na wasai sai kawai yar gamawa wanda sun kai wajen kusan talatin haka da makamai suka hausu da harbi aka yi harbe harbe mutane guda biyu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, daga da jihar Adamawa kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz ya yi kula rahoton cewa ziyarar kamun kafa da wasu gwamnonin arewa ke yawa tsabbin shugabannin Najeriya ta janyo cece kucen siyasa sannan sai ya ci gaba da cewa. masu fashin bakin harkokin siyasa na gani wannan dambarwa a matsayin yar manuniya ga abin da ka iya faruwa a zaben shekara ta sha biyar yayin da wasu ma ke danganta kamun kafan da cewa ruwa ne ya kare wa dan kada a sunana Muhammad Ismail dai abun da ya nuna ta nuna cewa ruwa ne ya kare wa dan kada sannan kuma suke suka kama ihu bayan hari duk maganan ya kare kawai akan yanzu Jonathan ya gane ko su suwaye ya gane irin alƙiblar su kuma ya guje su shine suke kokari su yi amfani da sunan arewa saboda su su su samu taimako daga yan arewa su fara da jonathan wanda kuma jonathan din nan ko kun so ko kun ki mutum ne wanda a tafiya irin ta najeriya ya da karfin da ko ya za ku yi da shi yana nan ba za ku iya fada da shi ba za ku iya mai wani abu ba. Eh, suna na Reverend Phineas Fadio. Tashin da shugaban gwamnonin Arewa suka yi domin a tabbatar an shawo kan wannan abun saboda a samu zaman lafiya ne a samu a yi zaɓen ba tare da an shiga wani yanayi mai wahala ba. Kuma mu a namu gani mun yi imanin cewa waɗannan dottabai da gwamnonin Arewa suka suka je suka gana da su kamar shi eh, Olusegun Obasanjo da eh, Janar Babangida da Abdul salam suna da abun da ake bukata saboda a samar da daidaito a ƙasar nan. Gwamnan jihar Adama Murtala Yako wanda ke kan gaba a wannan ziyarar kamun kafa da gwamnanin ke yi ya yi cewa muddin ba ɗau matakan gyara ba to fa a shirye suke su taimaka wajen kai jam'iyyar ta PDP kushewa. PDP eh, ko da yake da waɗancu suna cewa PDP ta mutu ko tana kan gadon mutuwa lallai irin mu kan dole ne mu yi haƙuri in mata ta mutu ta mutu a hannunmu mu yi ba jana'iza mai kyau da kuma mu ɗauki mu zama makoka. Oyoyin labarin labin da kwanan da muna ta duba manya muna ɗan tattaunawa ko akwai yadda za a yi a shawo kan waɗanda suke Abuja suke bata kutufo. Da kwashin anya babarin PDP suke son yi ba don shiga wata jam'iyyar? A'a ni ban bar PDP ba. pdp dole ne a yi mata a ba ta a dai ranar asabar ta gabata ne shugaba jonathan ya zaci tsohon shugaban kasa chief olusegun obasanjo a gidansa da ke abekuta kuma yana fita wasu gwamnani hudu daga arewacin kasar su ma suka isa gidan tsohon shugaban na najeriya hakanan gwamnanin sun kai irin wannan ziyara ga tsofin shugabannin kasar irin su janar ibrahim baban gida da janar abdulsalam abubakar da ke da cewa a jam'iyyar pdp yanzu dai lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa kafin shekara ta dubu da goma sha biyar yayin da gwamnanin pdp ke wani taro game da makomar jam'iyyar ibrahim abdulaziz Sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz daga can birnin tarayyar najeriya na abuja kuwa batun tsaro ne aka fi mai da hankali a kai kamar yadda za a ji halin da ake ciki daga wakilin munasir alhikaya an samu ƙarin jami'an tsaro da ke sintiri da datse hanyoyi don binciken motoci a sassa daban-daban na Abuja. Da zarar ka wuce waɗannan jami'ai zai yiwu ya kai tafiyar rabin kilomita ba tare da samun wasu jami'an ba. Hatta 'yan rundunar yaƙi da 'yan fashi wayanda ake ce ma SAS na cikin wannan binciken da kan sa tafiyar minti biyar ta zama minti goma sha biyar. Kwamishinan 'yan sandan Abuja Mr. Femi bayode ya ce matakan kau da bara ne don ba daidai ba ne a bari sai an samu barna kafin ɗaukar matakin gyara. A duk irin wannan yanayi ogun Yaude na nuna yana da kyau al'umma su haɗa kai da 'yan sanda don tabbatar da tsaron. Dukkan mu mukan zauna ne a cikin farar hula inda nan ne kan zama mafakar 'yan ta'adda ko masu aikata laifuffuka. Kuma duk lokacin da suka kai farmaki kan 'yan sanda tamkar sun ci nasara ne kan yunkurin gwamnati na tabbatar da tsaro. Don haka ne Ogun Bayode yake karfafa zama cikin shirin ko ta kwana don tunkarar duk wata barazana. mazauna abuja da masu hada-hada a birnin na ganin maimakon matakan takurawa ta hanyar tsaurara tsaro yana da kyau 'yan sanda su rungumi dabarun zamani wajen yaƙi da miyagu da tuwa ali kumo mazaunin anguwar masu galihu ne ta maitama ya kamata abuja kam a ce yanzu tun da city ne capital ne na najeriya ya kamata a duba yadda sauran irin su ingila su amerika da sauransu za ka ga suna amfani da na'urori wa'anda ba sai ɗan sanda ya buɗe but ko ya yi mai ba kana wucewa ma sun san me ka ɗauka ya kamata mu wuce wannan ya kamata duk wasu abubuwa kasashen afirka su yi koyi da mu ba kuma mu a najeriya a ce irin wannan yana faruwa ba don gaskiya zai zama na kaman uh, eh, mutanenmu za su ga kaman ba ana gallaza musu ba kamar 'yan shekarun baya da abuja kan zama wara-wara ba yanzu titunan birnin kan caɓe da motoci don rufe duk wata hanya da ke gaban wata cibiyar tsaro ko muhimmiyar ma'aikatar gwamnati kamar babban banki da kamfanin man fetur nnpc nasura da ma'ali kaya murar amurka daga abuja najeriya tomadalla yanzu kuma sai a saurari karatu daga alkur'ani mai tsarki daga ɗaliba da za a saurara yanzu sunana zainab aliyu umar daga makarantar hafsat ahmad bello model arabic secondary school suk a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعزون به والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم To madalla yanzu kuma ga Bello Galadanci zai gabatar da shirinsa na himma. Himma ba ta garbo. Shirin hima ba ta garugu yana baku ku labarin 'yan Afirka ne masu taka gani a kasashen waje. Jama'a masu assalamu alaikum. Muna fata kuna yin azumin nan cikin ƙoshin lafiya. Wannan mako mu sunan shi Kabir Isa Jigamshi ma'aikacin diflomasiya ne kuma ɗan jarida ne wanda ya aiki a Jamus da nan Amurka. Ka in cika ku da surutu gashi za mu ji daga bakin shi. To Malam Bello na gode kwarai da ka bani wannan wannan dama kuma ina yi wa masu sauraron wannan shiri a sallama ta musamman assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. A kamar da aka sani dai suna na Kabiru Isa Jikamshi a wani gari kusan kilomita 150 daga kudu da birnin katsina a can na tashi a jikamshi na ne makaranta ta ta firamare da sakandare a daga na wuce jami'ar bayero a mai digiri na farko a fannin aikin jarida inda na gama a shekara ta da casa'in to bayan na gama shine sai na wuce jihar bauchi na hidimar ƙasa ta shekara guda na hidimar ƙasa da gidan talabishin na jihar bauchi wanda ake ce ma batb a takaice a na fara aikin jarida duk da digiri na na farko dama a fannin jaridar na yi shi da haka zan iya cewa faɗa ce zo zamanin ya fara aikin a can a bauchi din na gama hidimar ƙasa ko kuma in ce sati biyu kafin mu gama hidimar ƙasa cikin shekarar dubu ɗaya tara da ashirin da ɗaya na samu aiki kuma da gidan na ƙasa na NTA kenan da ke bauchi din da haka hidimar ƙasa yau wani shekara na kuma kuma NTA zan ma'aikaci to na yi kamar shekara uku a NTA bauchi har zuwa watan Nuwamba na shekarar dubu ɗaya da tara da da hudu da na samu aikin shekara biyu da gidan rediyon Deutsche Welle da ke Jamus. To, na tafi Jamus na yi shekara guda da kusan wata uku. To dama Allah cikin ikon sanda nake aikin na gidan talabishin na NTA na riga na jaraba ta zuwa aiki a sashen wasu na Amurka inda kake yanzu. To ina nan ina Jamus sai suka neme ni. To lokacin ya rage wata shida in gama aikin a Jamus. Da haka na roƙi. su jamusa na ce masu na samu tafiya amurka idan babu damuwa wata shidin da ya rage da allah su ya fi mun shi ya fi mana su zan tafi hmm. jamus ɗin eh, kai ka kai kanka ko kuma dai su suka neme ka suka ce ka zo kai musu aiki a gaskiya su suka neme ne da zan iya tunawa lokacin nake nan gidan talabijin na na najeriya na nta akwai shi manajan sashen labarai da al'amuran da kullum alhaji yusuf katsina to tsohon ma'aikacin suna yi kamar shekara takwas yana aiki da su da ya fahimci hazaka ta da kuma son aiki na najeriya din sai ya aika musu shika cewa yana da mutumin da yake ganin cewar a cikakken bahaushe ne kuma zai iya yin aiki tare da su da haka na aika masu takarduna suka turo a wani bature daga nan kano cikin turansu da ke zuwa kano ya zo har na nta bauchi ya mana jarabawa bayan sun aika suka ce jarabawa ta yi kyau daga ba suka neme ni to kajin da aka yi jamus sai na samu tawa nan a sashen wasu namurin amurka ba to a nan na yi kaman shekara wajen tara da wajen ina jin wata wajen biyar to da allah ya kawo karshen abinci na kuma sai sai na bar aiki da na sake samu wani aikin na ci gaba da mata harkokin waje na amurka da ake ce mr department Hmm. da na shiga a cibiyar horar da ma'aikatan diplomasiya. Wani irin horo mhm. kake musu? Eh, yawanci a kasan idan ka duba shi ma'aikatan diplomasiya da ma'aikin shi ne ya fito da kaman ya zama kaman wakili ne na kasarsa. Kada ya abin da yake zai je saba kaman a cewar mutuncin kasarsa. Saboda yawanci ɗaliban da muke samu manyan ma'aikatan diplomasiya ne masu tafiya kasashen afirka idan suka zo za su mana tambayoyi kan musamman al'adu na kasan da za su je idan kuma misali najeriya za su je sukan so su dan san wasu abubuwa na gaishe-gaishen hausa da wasu abincinsu da kamar da ɗabi'u da za su je su kamanta ka gane ko hmm. tunda wakilai ne kasi abin zai kunyata kasar su idan sun je To lokaci ya mana halansa ba za mu samu damar ƙara shi a yau ba, amma a wani makon in Allah ya so ya kai mu ku mu za ku ji hirata da shi Kabir Isa Jigamshi. Inda ma na tambaye shi in ji wai menene bambancin yin aiki a Najeriya ne da sauran ƙasashen duniya kamar Jamus da Amurka inda yake aiki a halin yanzu. Yanzu a madadin shi Kabir Isa Jigamshi da ya kasance bakona da kuma sauran abokan aiki na a nan birnin Washington DC. Sunana Bello Habib galadanci nake cewa a sha lafiya. Assalamu alaikum. kaje duniya babu daɗi ba Adalla yanzu kuma ga wasikun masu sauraron mu. Wasiƙar mu ta farko ta haɗin gwiwa ce tsakanin Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce VOA ku faɗawa wa hukumar da ke kula da daidaita albashi ta ƙasa ta sake nazarin albashin 'yan majalisun ƙasarmu da aka bayyana cewa sun fi kowane ɗan majalisa a duniya karɓar albashi da haka muke ba da shawara ga wannan hukuma ta ɗauki matakin rage albashin wanda waɗannan 'yan majalisu ke karɓa domin a karkata ragowar kuɗin wajen yi wa talakawan najeriya aikin da zai inganta rayuwarsu wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun gambo barao fatiskum ya ce voa ku miƙa mun saƙo na wajen gwamnanmu na jihar yobe alhaji ibrahim da yi wa allah ya yi wa annabi ya saka ido akan masu biyan albashi wallahi duk wata sai albashi ya shiga wani watan mu talakawa mun san wannan abu ba da saninka yake faruwa ba lokaci ya yi da za a sake bitar albashin 'yan majalisun tarayyar najeriya domin idan aka debi irin tarin miliyoyin nairorin da ake kashewa kan waɗannan 'yan majalisu 'yan abi yarima a sha kiɗa sai mu ga cewa san ba a yi wa talakan najeriya adalci in ji usman wasiƙa mu ta ƙarshe ta fito daga hannun Adamu Aliyu. Ya ce ziyarar da shugaban ƙasa da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka kai wa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo don kamun kafa saboda zaɓe mai zuwa na nuna ba talakawa ke zaɓe ba kuna shirya zaɓe ne a gonar Obasanjo. To talakawan Najeriya ƙalubale gare mu a zaɓe mai zuwa. kuma Dalla yanzu kuma ba Aliyu Mustapha zai karanta mana labarai a takaice. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi wa gwamnatin shauna gagarin gagarumin ganin inda ya kori mataimakinsa da dukkan ministocinsa har ma da shugaban jam'iyyar da ke mulkin ƙasar. matakin da shugaban ya bada sanarwar shi a yau wanda ake ganin kamar na dokar soja ne yana zuwa ne a daidai lokacin da ake faɗar cewa shugaban yana fuskantar jayayya daga wajen wasu daga cikin mukaraban nan nashi da kuma raɗe da ake cewa mataimakin nashi da ya kora a yanzu wato rick marshall yana niyyar zai fito ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2015 to sai dai ministan watsa labaran sudan ta kudu wanda shi ma an kore shi mariel benjamin ya ce bai kamata sanar wannan ta bada mamaki mutum da an daɗe ana magana cewa za a yi wannan garan bawul babban kwamandan sojan ƙasar masar janar abdi fatah al-sisi yana kira ga jama'ar misir da su fito kwansa da kwarkwatan su su yi gagarumin gangami jibi juma'a a kai mu saboda a fuskanci abin da ya kira masu ingiza wutar tashin hankali da ta'addanci a wannan ƙasa yau ne yake wannan kiran a talabijin wato domin janyo hankalin mutane ga abin da yake so a yi tun dai lokacin da sojoji suka kifar da gwamnatin tsohon shugaban muhammad mursi misir take fama da tashin hankali inda magwabansa ke son yin a dawo da shi to gaishe ka jama'a masu sauraron ma nan kuma za mu dakata sai kuma an jima da isha insha Allah za a sake jima da wasu shirye-shiryen da suka hada da ra'ayi da shawara da masu sauraron mu za su bara a nan nake fata ya da gaisuwa da fata alheri ga cama aminu nasiri nomba 17 bello inda gwarar kano da chairman salisu bada kwanar singa da labaran idi na babala mai goro ujile da girema a samu baloli a maiduguri jihar bannan najeriya na kuma yin ta'aziyya ga wakilinmu na ghana baba yakub makeri da yan uwa da iyalan shehin malami na kumasi ko da rasuwa alhaji muhammadu sani obi yi kan mai fato a kumasi ghana allah ji kan shiga fata mana baki ɗaya amin wadannan aliyu mustapha sokoto da yola daga gresham da injiniyan makariya da kwage ne daga washington dc da maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.